kama jirgin na shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya fasto ayo oritsa jafa afirka ta kudu dauke da dalar amurka miliyan tara da dubu dari uku da rahotanni suka nuna na sayo makamai ne ya sanya martanin nan take daga gwamnatin najeriya ma'aikatar zirga-zirgar jirage ta ce tabbas jirgin mai lamba nh 08 hg na fasto ayo oritsa jafo ne inda yake kan hanyarsa na sayo makamai ga jami'an tsaron asiri majami'ar fasto oritsa jafo the word of god ta da sanarwa inda ta ce fasto oritsa jafo ya ba da hayar jirgin ne don haka ba shi da hannu ga abin da 'yan hayar jirgin Nike na shiga yalkwatar kiristoci ta najeriya amma ban samu fasto ayo oritsa jafo ba sai dai mataimakinsa na jihohin arewa maso gabas wanda dawowarsa ma nan daga birnin rom rabaran shu'aibu bal ya yi karin haske shi mai gida orisa jafo ya yi bayani akan cewa jirgin tasa ce amma ya riga ya ba da hayarsa tun ranar biyu ga watan takwas su waɗancan ɗin masu sake bayarwa a wata kamfani ma daban domin a ci gaba da harkar kasuwanci wadda wannan irin yi ɗin yana nan a cikin harkan jiragen sama wato sifi sufuri na yau da kullum to waɗannan su ne aka ɗauki hayansu su yi tafiya akan abin da za a je a yi jami'an tsaro na najeriya ne suka ɗauki hayan wannan jirgi domin su su je su sayi kayan tsare mutuncin wannan ƙasa da darajar ta game da sukurkucewa da muke fuskanta a cikin ƙasar mu najeriya rabarin shawabu belbara ka rasa jin ko kuma in ce ko shekaru biyu da suka wuce ana ɗaukan shi ayo ori da jaho mai ɗan tsaurin ra'ayi ne watakila shi yasa an yi magana a kansa sai kaga ga wasu suna ga kamar da gaskiya a ciki wanda har ma ya sa yan ɗarikar katolika ma suka ce ma bari ma su fita daga kan ɗin mana shin kai ya kake ɗaukar shi ayo ritsa jafan kowa yana da yadda yake fasarta wani da ya fahimce shi na farko wai bai taɓa saduwa da shi ba hakika yadda ka faɗa roman katolika sun nuna wannan yayo akan rashin sani ko akan jahilci amma a yanzu ina son faɗa maka kan yanzu dunkulalliyar ta ɗaya al'amuranmu na mitin ko taro da mukan yi muna yi tare da roman katolika amma su ayo orishe safo mutum najeriya ne dan najeriya ne yana da son ra'ayi akan cewa a ba wa kowane mutum yancinsa daidai yadda ya kamata kada a cuci wani akan cewa wani ya fi wani fifi ko ko akan harkan addini ko a harkan siyasa ko kuma jinsi ko zancen shiya shiya shin ya dace jirgin farar hula ya jigilar makamai ko tsabar kuɗi a madadin gwamnati ita ce tambayar da nawa manjo ya shinku mai ritaya a gaskiya wani ya zama sabon al'amari duk wani mu'amala na irin wayannan cinikayya ba kuɗin ake ɗauka tsabinsa a tafi a ce an je kamar za ka je ce ne a kasuwa ba na ɗaya kenan na biyu kuma ba jirgin kai ne siyan ne zai tashi ya je ma ɗauko nan ka ba waɗanda su ka siya kayan a wurin su alhakin su ne su ba jirgin su da kayan a taho da su daga masu da abin ya faru ai ita ma'aikatar tsaro ta ƙasa ita ya kamata ta fito ta magana ma haka ne su waɗanda suka ba da sautin a cikin makaman su yi bayani yadda jama'a za su gamsu. rahotanni dai sun nuna an saki jirgin bayan sa bakin manyan jami'an gwamnatin najeriya amma jami'an da ke rakiyar jirgin Sojojin 'yan Najeriya biyu da ɗan Isra'ila mai kwangilar makaman mai Mesiyaka na can ana ci gaba da yi musu bincike. Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.